الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون waɗanda aka ambaci Allah sai su tsoraci ƙobarsa su nisanci saɓa wa umarninsa kuma suna yin haƙuri idan bala'i ya same su suna kuma yin sallah cikakkiya sannan suna ciyarwa a hanyoyin nagarta daga cikin abin da Allah ya azurta su da shi.